banu isra'il ‘ya'yan isra'ila kenan isra'il suna ne daga cikin sunaye na ajamanci ɗaya daga cikin annabawan Allah ne annabi yaqub ibnu ibrahim annabi ibrahim annabi yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim al-khalil wannan shi ake ce masa isra'il al-imam abu dawud a tayalisi ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas Allah ya kare yarda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce da wasu yahudawa a ta'lamuna man huwa isra'il shin kun san wane ne isra'il da Allah ke cewa banu isra'ila 'ya'yansa? suka ce mun sani shine yaqub sai annabi sallallahu alaihi wasallama Ya ce na'am Allahumma fashhad ce haka ne ya Allah ka shaida cewa na gaya musu cewa annabi Yaqub annabin Allah nan jikan annabi Ibrahim kuma su ma sun sani shine Isra'il wannan shi yasa malamai suka yi ittifaki ba wanda ya saba cewa in an ce Isra'il ana nufi annabi Yaqub ne alaihi salam annabi Yaqub yana daga cikin annabawa kenan da suke da suna guda biyu al'imam ibn al-jauzi ya ce annabawa biyu ne kadai suke da suna biyu annabi yaqub Allah ya sa masa suna isra'il sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa masa suna ahmad amma waɗansu kuma suna gani ba su biyu ba ne kadai al-imam al a cikin dalailun nubuwa ya rawaito daga wato ya rawaito cewa daga wani da ake ce al-imam al-khalil ibn ahmad cewa annabawan da suke da suna guda biyu guda biyar ne shi wannan da muka ji Allah ya kira shi da Isra'il wanda sunansa Yaqub sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yake da suna Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sai annabi Isa dan Maryam da ake ce masa Isa kuma ake ce masa al ismuhul masihu isa ibnu maryam kaga tunda yace ismuhul masih dalla ala anna al min asma'ihi sannan kuma na uku na hudu shine wato annabi yunus alaihi salam da Allah ya kira shi yunus illa qawma yunus lamma amanu kuma Allah ya kira shi da zunnun wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir Alayhi. sannan sai annabi na karshe shine annabi Iliya da Allah ya kira shi da Iliya kuma a wani wuri ya kira shi da dul kifl ya ce waɗannan guda biyar su ne waɗanda suke da sunaye guda biyu a cikin alƙur'ani duk sauran ana iya samu mutum yana da wani sunan amma ba suna ba ne sifa ce kamar ibrahim kuma alkalim wannan sifa ce kamar a ce musa alkalim wannan sifa ce amma idan aka ce suna ne to waɗannan su ne waɗanda suke da suna sama da guda kuma dama kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma duk wanda yake da suna sama da ɗaya ya nuna yana da wata daraja ta musamman shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana almahi mahi alladhi yamsu Allah bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu bayna yadayhi yace duk waɗannan suna na ne ni ne Muhammad ni ne Ahmad ni ne almahi ni ne kuma alhashir wannan hadisi yana cikin sahihai don haka ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa yawan suna to darajar Allah da ta fi ta kowa sai zama Allah yafi kowa yawan suna walillahi alasmaul asmaul husna fad'uhu biha to shi annabi yaqub yana da wata daraja ta musamman kenan da har yake da suna bayan sunansa yaqub kuma yake da suna isra'il sunansa yaqub suna ne na ajamiya wanda da ibraniyanci ne sannan sunansa isra'il shi ma da ibraniyanci ne menene ma'anan isra'il abdullahi dan abbas ya ce ma'anan isra'il kamar da limamul kurtubi ya nakalto daga gare shi ne ya ce ma'anansa shi ne abdullahi da ibraniyanci domin isra a ibraniyanci shi ne abdu shi ne Allahu don haka Isra'il Abdullahi kenan don haka da Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan wannan bawan Allah mai suna Isra'il Alibamu kuma Ibn a anan yake cewa wata darajar tawa ce Allah ya yi ta musamman ga banu Isra'ila da Allah zai kira su sai Allah ya girmama su har yake ce da su ya ku ƴaƴan wannan bawan Allah na gari bi ma'ana ya bani abdullahi الصالح mutu'i لله كونوا mitla abikum في متابعة الحق yace ya ku ƴaƴan mutumin kirki kuma ku zama mutumin mutanen kirki irin babanku shi yasa Allah ya ce da su ‘ya'yan Isra'ila ya ce musu banu Isra'il. aka duk inda kaga an ce banu Isra'ila al'ur'ani ana nufin wato kiransu ake yi ana jingina su zuwa ga wancan Isra'il. Shi annabi Yaƙub da ya zama Isra'il su kuma ake ce musu banu Isra'il wannan bayani ne da yake bukata mu mata nan dogon sharhi akan su wane ne banu Isra'ila kuma me yasa ake ce musu banu Isra'ila da kuma shi bayani akan Isra'il wannan zai zo a can darasi na gaba inda mu zo ya bani Isra'ila na biyu bayan wannan in Allah ya yarda to Allah ce ya bani Isra'ila ya ku 'ya'yan Isra'il uzkuru ni'mati ku tuna da ni'imata menene ma'anar tunawa ko dai zama a zikiru bilkal ku tuna a cikin zuciyarku cewa fa ina da wata ni'ima ta musamman da na yi a kanku da ya kamata ku gode a kanta ko kuma ya zama azzikiru bil lisan ku ambata da harshen ku kamar yadda Allah zai ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabin Musa kaga baka tuna a zuciyarka bane ka ambata har aji don haka wanne ne daya malamai suka ce duka biyun ne ku tuna a zuciyarku cewa na yi muku alfarma da ni'ima mai yawa sannan ku ambata kowa ya ji alama ce ta cewa kun gode mun da wannan ni'imar domin faɗin ni'ima da jingina ta zuwa ga Allah shi ma wani nau'i ne na bautar Allah domin a shukuru ala ni'matillahi azza wa jalla min al-ibada mutum ya gode akan ni'imar Allah yana cikin ibada to dai ce uzkuru ni'mati bi mana ushkuru ni'mati allati an'amtu alaikum bi wato bi shukriha wa bi li'tirafi biha wa bi zikriha na, ku gaya wa mutane cewa na fayi muku ni'ima mai yawa duk ni'imar da kuke da ita daga gare ni take kar ku rinka jingina ni'imar zuwa ga kanku kuna cewa saboda wayewarku da ƙarfinku da iya yin ku yasa kuka yi a'a uzkuru ni'imati ku rinka tunawa da ni'imata ta an'amtu alaikum duk wata ni'ima da kuka gani a gare ku ni nayi muku saboda Allah ce wa ma fikum min ni'matin fa min Allah duk wanda yake da wata ni'ima to daga Allah take uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum